mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida shirin da gidan rediyon jihar kano wa maba da mama yake kawo muku kuma muke tattaunawa tsawon rabin sa'a tare da shehin malami sheikh dr yusuf ali sarkin malaman gaya inda muke tattauna kan mas'aloli, waɗanda suka shafi rayuwa ta ma'aurata yadda malam yake ba da shawarwari ta yadda za a zauna lafiya da kuma yadda za a gino auren tun daga tushe da yadda kuma za a samu zuri'a a yi musu tarbiyya a su zama zuri'a ɗaya ba in allah yadda in an kasance da mu za mu kasance da malam tsawon rabin sa'a domin tattauna nasiha da kuma wasu daga cikin wasiku wanda kuke aikowa domin a yi ƙarin bayani a daidai wannan gaba madadin ku sauraro da kuma rediyo a karmakalla mu ma barka da zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na amma alaikum assalam to a kamar yadda aka saba mukan faro shirin ne akan a da nasiha sannan kuma daga bisani mu je ga wasikar masu sauraro wanda a wannan makon ma insha Allah za mu taɓo a nasiha wadda malam zai fara daga bisani kuma za mu karanto wasiƙar mu ta wannan mako a karmakalla nasiha mu ta yau da za a gabatar shine a nasiha akan amanar zamantakewa akan mace da miji a gurin aiki ko kuma a wajen sana'a inda wannan bayanin da za a yi watakila zai fi mayar da hankali akan shi namijin ya zamto cewa ya zama yana tsoron Allah kar ya bar matarsa a gida ya zama kuma ya zo baya kula da ƙiba da martabata ya saki rayuwarsa yana yin duk abin da yake so tamkar a ce ba shi da aure kuma ya tamkar a ce bai san wani abu na doka ko kuma na tsoron Allah ba haka kuma ita ma macen wadda wajibinta ne mijinta ya batta ta je ta aiki wajibinta ne ta kare kanta ta kare martabarta kuma ta wakilci mijinta a matsayin cewa jama'a su san cewa tana da aure ta shigarta da mu'amalarta da jama'a amma wasu za gani suna da auren ko ba su da auren a wajen aiki suna mayar da rayuwarsu kamar wajen wani dandalin wasa wanda yake kuma duk gaba ɗaya da mazan da matan su sani cewa idan su mazajen ba sa ganin su ko matayen ba sa ganin su Allah yana ganin su kuma zai musu hisabi akan abin da kowa yi akar makalla wannan ita ce nasihar da za a yi mana ta wannan mako to da farko dai audu billahi min shaitani jin bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da farko idan ana maganar aure mutum biyu su suke zaman auren nan namiji da mace shari'ar musulunci shari'a ce wacce ta kasance cikakkiya kammalalliya tsararriya allah ta'ala yana cewa shi shi'in mawzun shi allah subhanahu wa komai a aune yake saboda haka kowace irin rayuwa kowace irin harka allah ta'ala a wannan shari'a ya kawo yadda za a yi in aka yi yadda ya ce a yi to lallai kwa ba za a ga wani abin ƙi ba a farko da a ƙarshe da a san da ake zaman aure a ita mace a Allah subhanahu ya kawo irin ƙa'idojin da za ta zama sanda ba ta da aure a sanda ta yi aure take tare da miji a sanda ta fita haka shi ma namiji ba wai don yana namiji kawai shi kenan shi kuma sai ya je ya yi abin da ya ga dama tun da ba wanda zai bi shi ya tsawatar masa shi ma Allah ta'ala ce arjali qawwamun 'alan nisa' ai maza su ne shugabanni shugabannin mata in an ce shugabannin mata su za su tarbiyyantar da mata su za su yi halaye kyawawa irin yadda matan za su yi koyi da su yadda 'ya'ya wanda duk suke cin gidan za su yi koyi da su su ne zai kasance su nuna a aikace yadda matansu da yadda 'ya'yansu mata da 'ya'yan maza za su gani su ma su yi koyi da su shugabanci kake yi to in ya kasance fa ka yi abin da ba daidai ba a to wanda kake shugabanta shi ma shi ma sai ba daidai ba to saboda haka ashe ita mace ta gane cewar fita daga gidan miji wata alfarma ce Allah subhanahu ta'ala ya mata fitar da take halas a mace uku ce kawai yadda shari'ar musulunci ta ajiye fitowa daga cikin daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya halar ne wannan sannan kuma fita daga gidansu zuwa gidan miji ma mijin an yi eh, dakan daka shi kan daka shi kenan wannan fitar ta faɗi <laughs> daga wannan ɗaki ta koma wancan ɗaki eh. ko daga wannan ɓangare ta koma wannan ɓangare sannan kuma fita daga gidan miji ko fita daga gida zuwa kabari wannan shine fita ta wajibi ta mace mm. duk sauran fita ɗin nan gaba ɗaya sai dai ya kasance da larura kowace fita sai in akwai larura to saboda ki gane cewa ke mace duk fitar da za ki in dai ba ukun nan ne ba to sai akwai larura ba za ki fita ki tafi kasuwa ba ko saye ko sayarwa sai idan ya kasance ba wanda zai miki wannan ba mai baki abinci ba mai miki wannan abin a duniya shari'a ta yadda ki fita ki je ki samu abin da ke nema a kasuwa hakan nan aiki sam shari'a ba ta yadda akan cewa ki fita wai za ki aiki ba sai idan akwai larura idan akwai larura to ya halatta allarura tuƙaddar bi ƙadariya amma ba kowace yin larura ba nassi na usul yana cewa lallai sai an tattauna wannan larurar ta cancanci ta bar gidan mijin ta bar 'ya'yanta ta bar kula da dukkan abin da yake cikin mijin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace mai kiwo ce sarki ce shugaba ce ita ce mai kula da komai na cikin gida wannan larurar ta aikin wato har tafi ta zauna ta bi wannan umarnin in ba tafi ba lallai in dai ba tafi ba to idan ta fita aikin ma shi ma wannan haramun ne sai dai idan wani ubangijin take bautawa ko take bi ko umarnin wani annabi amma dai inda Allah ne su wa ta'ala bai tafi da ba sai idan akwai larura zuwa kotu fita masallaci masallacin juma'a hamsu salawat abin da ya shafi zuwa aure abin da ya shafi irin bukukuwan nan da ake duk wa'annan sai idan akwai larura ya zama lallai ba mai yi sai ita to idan an ce larura ba haka ai ai tunda an ce larura bai barin tafi aiki kawai ne abin da ya barin tafi kasuwa ne abin a a akwai ka'idoji ga suna a suratun nuri saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sura ce wacce ya farlanta ta ga mata lallai su koyi hukunce-hukuncen da yake cikin su suratun nuri rashin yin wannan dishi ya jefa wato al'umma yanzu a cikin wannan bala'i da masifa su ma'auratan sun ka samun jin daɗin zama ɗari bisa ɗari 'ya'yan da suke haifa ga sunan ne haka suke suma marasa tarbiyya wanda za su zama san inda suka sa gaba ba sakamakon yin gini ba a kan asasi ko foundation mai ƙarfi ba to saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa mace katta kuskura ta bayyana waɗansu gurare wanda suke wato za su jawo hankalin maza waɗanda ba maharamanta ba illa li shinna awa ba'i shinna awa hinna. awa bana'i bu'ulatihinna ayukiwanihinna hinna aw bani hinna aw bani hinna aw hinna aw ma malakat hunna aw tabi'ina ghayr ul lirbati aw tifil الذين lam يظهروا ala عورات nisa da ko ɗaya da ba a faɗa goma sha biyu sai mijinta sai ‘ya'yan mijinta sai sai sai a ‘ya'yan iyayen mijinta surukanta kenan sai ‘yan uwanta maza sai ‘ya'yan ‘yan uwanta maza sai ‘ya'yan ‘yar uwarta mace sai mata hakan nan musulmi ‘yan uwanta sai waɗanda ya kasance mata ne sun waɗanda su ba musulmin ba ne mm. sannan kuma sai irin mazan nan waɗanda ya kasance dama su allah bai saka musu sha'awar mata ba wanda ake ci da su ko baba sannan kuma yara ƙanana lam ya zaharu ala auratun nisa fasu kenan tun da a gurin aiki babu ubanki a ci gurin aikin nan babu 'ya'yanki ba 'ya'yanki bane ba 'ya'yan 'yan uwanki bane ba 'yan uwanki bane ba 'ya'yan 'yar uwarki bane duk mazan da suke gurin babu ɗaya daga ciki me ya kamata ki lalle kasance jikinki a lullube kuma ba ke ba su kuma ko magana ta kama da shugaban ma'aikatar ko da wanda ya zo yake da wata bukata irin ta aikinki ta ofishinki Allah ta'ala ce fala ta kaza ana bil kauli fa ya tsama allazi fi qalbihi marad kar ki nuna a muryarki a lafazin da kike yi nuna wani ɗan rauni na wurin wani taushi-taushi ke mace ce akwai wanda ya kasance dama ba mutumin kirki ba ne zuciyarsa gurɓacacciya ce sai ki saka masa wani kwaɗayi ya kasance kuma da haka ya san hilar da zai yi har sai kun yi fasadi da shi an yi ƙididdiga irin dukkan yawancin zinar da take faruwa a duniya kashi casa'in da biyar duka tana faruwa ne ba tare da shiryawa a kai ba mm. irin wannan ko incident wani abu ne mimiwa zai hada ko na taro ko ko na aiki ko na menene ba da niyya ba da haka da haka sai magana sai ta yi karfi sai a je sai a yi zina to irin wannan har casa'in da biyar ne yanzu a abin a duniya da aka yi sauran guda biyar ne yake da da dama wanda zai tashi ya tafi gidan karuwa ko ta tare ta fito kan titi ta tana neman mai zinar. Mm. na ga an yi bayani sosai a bangaren mata watakila mako mai zuwa tunda mai takardar cewa ta yi su ma mazan ya zama cewa sun kama kansu sun kara martabar matayensu da suke a gida har su zama su ma sun saki rayuwarsu suna yi domin su ma Allah yana ganin su watakila mako mai zuwa malam sai a dora a kan wannan nasiha to insha Allah to a wasiƙa kuma wadda muke tare da ita ta yau daga garin manumfashi ne inda wata bayarwa Allah ta ce malam tana so da Allah ka yi bayani a kan kishi musamman kishin da yake da fuska biyu idan miji ya ce yana son wata yarinya zai aure ta ita matar gidan shi kenan ta daga ya ba ta labari duk da ta san ba abin ba shari'a ce ta hana ba amma ta samu aikin yi ta samu abokiyar rigima kullum tana cikin text da cin mutunci tana ta aika mata da zuma cewa ba ta da zuciya za ta zo ta auri mijinta duk da cewa kuma ba sabon Allah ta yi ba haka kuma ita ma ta gida din wasu lokutan za a gani idan ta samu labarin ah, miji yana neman a wannan yarinya kamar wata budurwa a waje ita kuma aiki ya same ta za ta yi ta rubuta mata test da zagi da cin mutunci ita budurwa wani lokaci ita take yi wa matar gidan ita kuma wani lokaci matar gidan ita ce har take tashi ta tafi gidan su budurwar ta yi zage-zage ko ce ta tura mata da baƙaƙen maganganu har ma da ƙannanta su je su ringa ci mata mutunci hmm. ta ce malam da Allah tun da dai ba laifi ba ne yin auren ga magidanci in zai ƙari in dai ba ya wuce mata hudu ba ya kamata a ja hankalinsu don su matan ma 'yan matan masu rigimar sai su gama kaf watakila ma mijin bai aure su ba su kuma nan suna nan suna ta rigima da mata gida to shin dai abuwa ne kamar guda uku za mu ce na farko dai shi a ah, su ah, mata waɗanda suke a gida babu shakka an fi yawan samu a matan gida wanda za a yi musu kishiya wato idan suka ji irin wannan to kuma sai su nemi lambar ita bazawara ce budurwa ce to kuma shi ke nan su ta gaya mata baƙaƙen maganganu maganganu na barazana maganganu na wulakanci maganganu na tozarci cewa baki isa ki shigo nan gidan ba ya fi ƙarfinki wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa ko jelar raƙumi ta nesa da ƙasa ke ɗin me kin isa nan gari nan gani nan bari kisha da sauran irin waɗannan sannan kuma cewa ga gidan nan ki shigo mu gani kuma kika kuskure kika shigo gidan nan ke ma ki tanadi kare abin da zai same ki irin wannan za su yi ta yi irin wannan za su yi ta yi da waya da text kamar yadda aka faɗa su ma sukan naɗa wa'yansu ƙawayensu kuma su je su same ta ita kuma ta ga haka shi kenan dole zai kasance cikinta ya sanyi ta kuma ji tsoro in budurwa dama ai yarinya ce in ba zaura ce dama ta san irin wannan yadda fawa irin matan suke hakanan kuma idan ya kasance ita budurwa ce wanda ce bai ba a cika yawan samun irin wannan ba ni dai a irin abubuwan da suke zuwa to akan samu ɗin wa'yansu daga cikin 'yan mata ko zama zawarawa wanda suke yi wa su matan gida cewa suna nan tafe ta shirya eh, za ta zo ta nuna mata irin yadda ake zama aure za ta nuna mata abin nan Ah, saboda haka idan ta zo fa ba ah, zaman tamaki ya ƙare kenan da sauransu da akan sami irin wannan akan turo sukan turo ƙawayensu kila masu su zo su ga yadda zaman gidan yake zo ah, kuma su rika haifar da barazana su kuma idan sun zo ita uwar gidan kuma ita ma cikin ta ya rika ɗurar ruwa to ganin cewa wannan idan ta zo ba zaman lafiya za a yi ba da sauransu to wannan shine abin da ke fata na ukun shine ne wato wanda nake yawan gani kuma shi ne wanda kuma ko da yaushe ya fi shi ne su kuma mazan sai ka ga cewa wannan barazanar da wannan matar ta yi a gida ba za su ɗauki kowane irin mataki ba bayan kuma gaji sun sani kuma idan amaryar ta zo ɗin kuma sannan kuma ta ci gaba da zartar da wannan barazanar zaman aure an ce zo mu zauna zo mu bata an ce ko harshe da hakuri suna ta to ko duk ɗan saɓanin da aka yi kuma wai sai ta ce ai na gaya miki gashi nan ai gida duk saɓanin da aka yi sai ta nuna mata ita ce kuma daman ta ce gidan ya fi ƙarfinta waɗannan maganganu su ne suke raunana abin da ake cewa ma'ana wuyya kamar wato ce moral sai ya kasance a ci wannan amarya da yaƙi a ruwan sanyi zuciyarta ta sare in tana da wani ƙoƙari wanda za ta ba ta iya yi ba hankalinta ya rabu wane ne shugabanta wa za ta bi wannan da take mata wannan barazana ita ce za ta saki jiki su zauna ko ko wannan mijin wanda ya aure ta ya kasa yin komai kuma sai ya ga cewa kila yan uwansa ma akan wannan yake ‘ya'yanta ma duk akan wannan barazanar suke wani ma sai gani har ma da mahaifinsa kuma abin mamaki a maimakon yin ya zama wato namiji ne a'a waɗansu kuma ya kasance kawai bokaye suke shiga ko su kansu ma bokayen ne suna nan da yawa to to saboda haka sai da tattan tana shigowa gidan tun daga ranar da ta shigo tsakanin dangin amarya tsakanin dangin ita uwar gida tun daga za a fara samu wannan hayaniya tun da kowa duk ya san kwanan zancen haka za a duka kwasarawa iyayenta da 'yan uwanta ita amaryar wannan maganganu kuma haka nan za a rabu wannan taron ya zama wato baran-baran kuma in sun tafi an zo daga gamijin mijin ga amarya ga uwar gida to kuma haka nan har yanzu kuma za a tafi da irin wannan halin wanda a ƙarshen ƙarshe dai dole auren ba zai yi ba ban taɓa ganin wato sanda aure ya yi a irin wannan ba har yanzu fa eh kuma kullum wannan nisa ya zo min min irin wa'annan rigima eh. to amma kuma wato mazan kai ne wanda fa kai ka kawo ta kai ka nemo ta kana santa ka rabota da iyayenta ka rabota da 'yan uwanta ka rabota da garinsu ko gidansu daga inda ta saba ko me yau akwai waɗansu maneman duk ka rabota da su Allah ta'ala ya baka ta yadda ta biyu ka duk da wannan barazanar da ake mata a waje a maimakon kuma ka zo ɗin ya kasance ka nuna wa uwar gidan bata isa ba ka nuna mata cewa in bata daina ba ga matakin da za ka ɗauka don kana kana da dama a hannunka in ta ki ka haɗa da iyayenta ko wani wanda take jijin maganarsa ko kuma a'a a haɗa da komawa Allah subhanahu wata'ala idan ya kasance akwai ‘ya'ya kana santa a koma Allah ta'ala shirya akwai abubuwan da ake kiransa sulhu akwai abubuwan da ake cewa shiri ko akwai shiri a ah, surar nisa'i idan aka rubuce ta ka saka a eh, sanwar eh, miye muke bayarwa ne akwai abin da muke bayarwa wanda in aka saka a sanwar abinci kowa na gidan idan shi to zai shirya da ɗan'uwansa na kuma irin ayyun da muka irin abincin shirin su su eh, wasu kai irin su wa'ata zubi bihamna na jin auladu wa in yuridu an yi yakarfa inna hasbahu alladhi ajaba Allah bayna qulubihim lawan ma fi ma Allah bada walakin alayhi irin wayannan irin wayannan cikin qur'ani duk ana yin amfani da don a samu sulhu a zauna lafiya ai komawa ga Allah din kenan mm. kuma sannan lalle lalle ya kamata ke wacce ake miki wannan barazana ki manta da komai ki koma ga Allah subhanahu wata'ala wannan kishiyar da mijin da kowa da komai a duniya Allah ne ya halicce su zuciyarsu a hannun Allah take ba su isa su yi miki wani abu wanda zai cuce ki ba hadisi wanda ya kasance ingantacce kuna karantawa cin ah, arba'una annawawiyya da duk duniyan nan mutanensu da aljanunsu su taru akan za su cutar da ke ba wanda ya isa cutar da ke da wani abu sai wanda dama Allah ta'ala shi ne ya kaddara da za su haɗu su ce sai sun amfanar da ke za su da mutanensu da aljanunsu duk su haɗa baki a kan su amfane ki su amfane ki ba wanda zai iya amfane ki da dai da ƙwayar zarra sai abin da dama can Allah subhanahu wata'ala shi ya nufi shi yake nufi daman zai amfane ki don me za ki saurari wata koma ga mahalicinki inda har har har kina son miji ina ruwanki da ƙawayenta ina ruwanki da wata uwarsa ba ta san ki ke da kike tare da Allah sai Allah ya tursasa zuciyar wata ta dawo wato tana san ki mijin Allah ya bashi karsashi i maganin wannan ita kuma Allah ta'ala idan ta ya ladabta ya kasance ta gano kuranta To masu sauraro a kusan rabin sa'a kenan muna tare da Sheikh Dr. Yusuf Ali Hadimu Sunnatin Nabawiya wanda malam ya faro nasiha sannan kuma ya dora akan tambayar da aka gabatar mashi musamman ta yadda wato zamantakewa take ko kuma a kishi da budurwa take nunawa tun kafin ta auri mai gida ko kuma kishin da ita matar gidan take nuna tun kafin wadda za a aura ta shigo gida. insha Allahu mako mai zuwa za a ji mu tare da wani sabon shirin akrama kallah a madadin masu sauraro da kuma rediyo muna godiya muna fatan Allah ya saka da alheri to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a madadin abokan aiki na da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman kabiru kabuwaya da kuma jagoran shirin a gali sadiq ni da na shirya na gabatar nuhu ji nake cewa ku huta lafiya